Mai gida wannan akuya kuma fa. Kai baka ji hauka wai akuya. Kana kallon gada. Gadan Masar, Alkahira. Barewa Alkahira ina kallon akuyar gata nan da kafafunta guda hudu da tsohon ciki ka ce min bare Barewa Alkahira? Ko dai dan halin naka ka je kai da ka saba yi. Amma ke me kake yin wannan ne ya sullai? Sai na ji da kuma kuji mata na gama shiga daji na kuriyar daji na yo farauta sai kuma kace mu wani wani har ba zan burge ki ki dan Allah dakata dakata da Allah kar ka mai da ni ban san me nake ba alƙahira ina kan ba a masar take ba zaka ce min wannan wai wai wai barewar alƙahira ko menene din alƙahira a aka ce daga istanbul ka je ka dauko ta ni ba na son irin haka gaskiya ba zai wuka ciyar da iyalinka da haram ba ka tufatar da su da haram mai gida ka tsaya ka kama hanyar ɗaya hanya Allah ka koma ka nemi abinka na kanka idan har kana neman abinka na kanka zan dafa maka zan biye maka in tallafa maka na kwantar maka da hankalinka amma ba zai yi ka ɗauko kayan mutane ba wata rafa ba za a kwana lafiya ba a a to ai shine da tun da goma ja gudu har alƙahira za ta shiga cikin kofar alƙahira ne wuf narke ta na dade ta Najeriya bari ga miki ita farauta mu mazaje mu mazaje da muka ga 'yar mazaje a cikin ɗakin ke yanzu ƙarƙashin gadon ki in nace kurege sai ki kurege sosai tunda sata ba in aka sa sata a gaba in dai zaka canza hali ka nemi halak ɗinka ya fiye maka ka nemi halak ɗinka sai in ƙara maka ƙarfin gwiwa a matsayina na matar ka ke bari namiji ne ni to namiji kura kura karo da kaura ba wasa ba sama rikito ƙasa rikito cikin gwada mugun sawu na kashe na kashe ya sai kashe ni na tabbatar miki na kashe mace mace ta kuɗi ni dai na ga maka a daina dan hali a daina sata ka ka shiga mun da ba ka shiga mun da alquran alquran Allah ba za ka shiga da kuɗin nan taki na ba ba za ka shiga da Wallahi ba za ka shiga da ita aiki na ba. ba na son yawan magana ni dai ka bari in gaba dafa maka naman nan kai ka fiye magana kai ta zance kai ta zance fahimtar da ke nake yi da gada da akuya akwai bambanci ita gada ita ta kowace dabba ya gudu a duniya ta fi kurege gudu ba can ga can ga gada in gada ta tsal daga bunnun ku ta sai ta kai mashi tsalle daya sai ta kai mashi in ga miki gaskiya to ke ce da yarkatacciya ga nan kin rikice saboda rikicewa an kawo miki ga dakin ci akuya ga nan makin kin gyara mai ita gyara mai ita tsaf kan ki samu da Allah ya yi hankali kan ki samu gishiri yawa ayo ayo mazaji za sha nama alquran to ba sha nama billahi allazi la ilaha illa huwa na tabbatar miki karki ya take bata min naman nan ke baki ci ba ni ban ci ba mazaje ba su ci ba za mu bata me zan yi da shi in je in ci yasin wannan naman ban san me dabban nan ba ko yayi yasin akai haka kawai in je in ci ni in mutu kai ka mutu gaba ɗaya mu ayi asara ba abin da ya min zafi zan dafa maka tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan da ka kai ka ci kayan ka kai kaɗai ba abin da ya min zafi wallahi ke me yasa har abada bakin ki ba zai fada alheri a kaina bane ga kinan mulmul kuke kullun kamar dan doki kin yi mulmul da ke sai haske kike da ɗari amma kullun bakin ki ba zai fada alheri a kaina ba sai shari ai dole in mulmul duk mutumin da yake cin kayan sata ko ba wanda ya fi shi ba hankali kwance fa nake ci ba wahala ba ba komai ba ba dole mulmul ba yanzu kina san ki sai mun haram ne muke ci kenan ki yasa shi kai mulmul alaka ke ci ke ke bari ga miki abin da yake faruwa fa idan gada da akuya in dai naman da za a ci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, Allah tsaya kar ka sake ka sako manzon Allah a cikin wannan maganar in za ka yi maganganun ka na sabo ka yi amma Allah da manzon shi ba abin wasa bane kar ka kara ba abin da ya min zafi ne wannan hakkin ma da kake yi ba ka bar shi shiga mana waye a'a suwaye haka me lafiya za ku shigo mana gida ba sallama tashi mana shigo na munafuka idan ba za ku sallama ku magana ne kana yi cewa waye muku sata me aka yi muku to kuma ke ma kin san komai idan ya sato ba ke kawo ku ci ba ba taro ke ci ba kuna rayuwa cikin haramu me yasa to abinci ba nake dafawa dan Allah dan kai kai kai kai ga fatar akuya ta ah. lahin lizi da shi ke lahin lizi sai mun yi kare jini ji mun zo a daidai kai ai kawai ke dama ashe mutum ki barawo ne saboda wannan karan ya tafi bala'i ya tafi katai ba zai taɓa yiwuwa kai ƙarshen sai na ga wanda ya dora mata a garin nan garin me ya yana yana yana yana ya kila magana shi kaga shi zuwa ya ba ya ci mana Allah ba dan ma duniya ta mun atishawar take ba shi ya mu rashin mutunci to ya maka dan Allah dan ya ku

Dan Allah ka yi Wallahi sai mu da Ya kai. Shikenan. Wallahi ya da wallahi. da ba na wallahi na wannan karan sai ka ci ba mu zai mai da ba shege ne kaga ya hakuri ka san Allah da annabi zai mai yace kai agwagwa agwagwa kai ya mai da ku agwagi ni dai ba ruwa na ku ya hakuri zaki ji labarin abin da zamu mai wayo Allah na ku ai ba a jiki ba kya tunanin yara sa iya kowa to takalmin nan nan kowa ya san daɗi eh, imun gidana ubanka ka zo yi wallahi aiki shi ne babu abin da ya faru wallahi ba komai babu abin da ya faru Usaina wallahi zan ba irin Usaina irin tsamman da yake muke nan gwara nan abin da kike muke da darajar mutunci kina matsayin matata Usaina to wallahi barin gaya miki yau sai dai a yi kare jini buri ko ni ko zubairu wallahi gaba ya ci wani waje gaba ya ci wani waje muna fukar Allah ta'ala Alƙuran na sha Alƙuran. wa washi Allah kaga haka ne ko haka kurum na ja kaina bala'i kaga dai da Allah ya sa na haɗiye kwaɗayi na ɓeren gida in mai da shi ɓeren daji in babbake kayana in cinye babu tumun da isan menene? yanzu na kwanci a cikin ɗakin matata ne kadai amma haka kurin nan jaraba ta na je na kwa na je na afka kaina cikin bala'i yanzu kai ne da na koma cikin garin nan me hana ni zuwa prison ai sai dai Allah a yadda ka faɗa ba za ka koma gida ba ni ma haka ba zan koma babu ya ƙadiran wa maridan wa alaman wa hayya ku kuce ganin ban buce ganin ku ba na sa nemi kuratsi a ka ka bawan Allah mutum ne kai ko aljan ka lallabo ka cutar da ni a cikin dare ya ai alhamdulillah Allah da ya haɗa ni abokin tafiya na sama abokin tafiya na ji daɗi wallahi tallahi ah. ni suna na ilu to ana ce min ilu kari da kyau ni suna na salihu kuma baushe ne ainihin sunan da aka sani da shi kafince ni hmm. saboda mafarauci ne ne na gaske mafarauci mafarauci akwai daji akwai jiga daji ka alƙuran anya kaga kaga je ta kuwa kai kai kai saboda mafarauci ba shi da tsoro ko kaɗan amma kai da ganin ka nan mugun matsoraci malam idan nema ƙarya cewa ni mawarauci ne kuma ƙarya nake menene ribata baka san ni ba ban san ka ba na fasa garken barayin shanu na na tarwata sambun miliya a katsina na sha zuwa in karɓo shanu in ba masu su shi su kama gaban su anya baushe wannan maganar naka akwai gaskiya a ciki ban gane akwai gaskiya ba to in ma da gaskiya idan ma babu tafiya za mu birni muka nufa eh. idan maganan ka gaskiya ne idan guri ya guri eh. akan bambance tsakanin ladiyo da kuma bauchi wato ban Allah na fahimci dai zuciyarka har yanzu tana tantama cewar ni ne dawa ne to zan kogoda gwada maka na shiga daji dazuzzuka a arewacin najeriya ɗin nan na tarwata da su an fita kuta a arewaci arewaci daji daji gabar da yamma kudu arewa inda ban tanji ba na shiga cikin barayi na tarwata su ba har da dogon daji wayo allah wata rana bana mantawa da muka je zuwan mu kasan mu tafiya daga arewa sai mu je hamaka daga arewa daga arewa nan arewa Kano ba sai mu je har maka akar farauta akwai rinda maka ba wani zomo a guje ya fada sambisa to da da tambisa kana ba kai ba shi ka ba muna kaiwa muka je sai muka sai muka sai muka sani dawa dai dawa dai dawa dai dawa dai dawa dai ka ci gawan kowa dawa ka ci gawan kowa na maka labari na jinka na mijewa Allah dan annabawa a'a ki wani kai ne dan ka cin mun a cikin na ko ku a'a kai ma ta ka ci ka kawo ka kai haba haba haba a ce mutum da mahaifarsa amma zama igagare sai dai dole sai ya shiga duniya ka ce wanda ba ka tsana ban Allah ka ci ta ma ɗan kan yi a ka ci kan take wai nan kuma gudun kadara kuka yi tab ban gane gudun kadara to kuma ta ku ta kuma wata tan kuka tamfaɗo kuka yi eh, so kake magaya maka so kake magaya maka dan munafika sai ku ce magana maka dan munafika amma da yayin tunda na gan ku a gurin nan dai na san tafiyar mu za ta iya zuwa dai kuma na kin ga maka na kin ga maka to <clears throat> ce in yi bayani kenan a jiya kwasa a ce ga abin shi kuma wannan tsoron me yake bi to to ka dubba wannan ba tunda dai har Allah ya sa kaddara ta hada mu to mu kwantar da hankalinmu mu bawa junanmu labarin kanmu sai mu fuskanci kanmu da kanmu ai wallahi mata da yawa ɗan wuta ne da yawansu wuta za su shiga saboda ɗabarkin Allah kace taimaka kace taimaka ka zama tema kamun ka zama buke ne billahi alquran ta ta ga labai ta bari bari to kai kai me ta hana da ta yi maka baka saushe ja ba saboda rashin bin maganar iyaye ya rashin bin maganar iyaye shi ya saka ni a wannan hali ai wallahi wannan ka ka daga nesa saboda mun bu mu baka iska ba billahi lazi kin bin iyaye bala'i ne sai kuma ta shafe mu akwai rashin bin iyaye mutum baya bin baya bin uwansa da ubansa sai ina cikin zama ana zafi Damn! kuma juya yake wani to da alamun to a cikin mu wani zai koma hannun waɗanda suke neman to ka kuwa ba ta mana kyau billahi na tabbatar maka billahi wanda zai rahama ai babu wanda ma ba za ta mishi kyau ba kamar ka kai da ka gudo ka baro matarka da take masifar sanka da yan dugul dugul din ƴaƴanka wanda suke buƙatar ka kasance kusa da su wai kai me yasa baka dan kalli ne da ka da yin magana sai ka haɓo ta inda kake so ka yi hankali ban da kyau ban da kyau yanzu nan baka wasa ba sai in ya mutsa wannan dajin gaba ɗaya mu rikice ko ya kama gaban sa to ni ce maka a kai kyan ne da ni kai ka ga alamun kyau ne da ni ni a to ni kyan ka gani da ni kyan ka gani da ni Muhammad Rasulullahi Bauchi Bauchi dan Muhammad Rasulullahi sai tafiya ba a san su da faɗa ba mu nutsu mu kwantar da hankalin mu mu durfafi kalubalen da ike gaban mu saboda duk cikin mu nan ba da fa zai so ya koma gida ta ba ka ban mu kake zo ne kake zo ne hawa kana sauka ana gaba ga nan inda dama ba za a barka ka sha ba mutanen garin nan kai ba ya zama mana dole mu tashi mu je har inda za mu hara domin mu samu wani abu da za mu yi ko da bara ce don mu rinka ci da kanmu. Kai, ai ban taɓa ganin garin da babu imani irin garin nan ba. A ce mutane ba za ka taɓa zuwa ka samu mutum yana cin abinci ya ce maka bismillah ba. Sai kiran sallah. Ya a ce ana cin abinci, abincin kiran sallah. Cin abinci a cikin kiran sallah ne. da muku kusu shirin sallah masallacin karfe ne daban masallacin karfe biyu daban na karfe uku daban kullum ne muka shi amma ka duba mutanen wai saboda tsiya amma da fiya wata ma ya koma wani naira goma naira goma dan tsiya ya ka taba mutum ya ce dala ta tashi shi ashi ai ni fatan da nake Allah ta sai mutum ya ji hira. ya dushi dan an ce dawo yana da ta tashi baka ta tsiya yanda kai wa mutum ana maka kamar kamar cin duniya ai kamar kamar na kiyama baushe ku ba da ba ko mece ce ko sai ba ce ko kadago ne ko amma dai ya zama dole mu nemi hanyar da zamu mu ci abinci ko da bara ci ah, anya anya mutanen garin nan ba sa karanta zukatan mutane ba saboda gaba ɗaya hanyar da ke kamar sun lura da abin da shigo da cikin garin nan a'a Kuma wani bai ganin ce wani ba da ba ai Allah ne kuɗi ya gani ce wani haka yanzu dai ba abin da ya kamata mu yi ba kai kar ma fa mu je mu tashi sai mun shiga neman abin da za mu wannan mu je mu bace to muka bata ai an kuma kenan dama a bace muke kaga dan mun tafi mun je nema dan muka bata dama bata tuye ban gane ban gane me ne watan wani kala-kala ne? Ba dai kana nufin wata hanyar Allah ba. Ah, to, da kam ai an bace ai. Wallahi a bace kuke. Saboda da barawo da mai neman matar wani, a duk batattu ne a wurin Allah. kam a bace suke. Kai ka ji dan yarinya. Mu za ka ni za mu za ka duba ga wannan. Mutanen ne. Ko a lahira ne da ba hango ku ba. Ba ka hango shi ne dirshi. Ba ka hango shi ba ne. Kasawa da kai ni ba kai. ganin da laushi ba baya hana ni tankani billahi billahi kai ba ni da kyau ba da cikin

maşallah. Ya bunu sal. iskancin banza ne gota gota da ku ba ku da aikin yi wani wani irin iskanci ne Ƙartai da ku kamar ku ba za ku je ku nema wanda za ku ci da kanku ba sai dai ku zo ku zauna zama sini wani wani irin iskancin banza ne a gotai gotai da ku ƙartai da ku ba ku da sana'a yi sai dai ku zauna zama sini dai ai mana alfarma dan Allah an ce ina karamin ciki kai mai ruwan yan dan ba ka zo ka fuske wai kai ne karamin ana walade ana walade kabiru ana walade wannan fa abin da kake wa musulmai kuskure ne tsoratar da su fa kake to shin ciwon ciwo musulmi mutunci a musulunci shi kuma me kabiru ko sai bara mutunci to ai da jarin sai ta na rantsa da girman Allah mun fi ku iskanci wallahi in na sake ganin ku a nan sai na kira police sun kama ku Wani wani iskancin banza ne mutuwar zuciya ce kai ka ji dan kutu kai dan ba komai ka nuna kai za ka nuna ba komai arziki ne arziki ne ba komai kaga wannan abun ba daidai bane Allah ne ya baka Zubairu yara wani ƙato irin wannan in towa za shi so jarin su ban Kabiru ka duba hannun sa bazawar irse wa Kabiru targaɗe jin dis ƙato irin wannan zo kwaci abu haka ake yi yanayi ne kawo wani irin yanayi yanayi ne da suna da shi din ba za su yi wannan ai kai da mun baka son gaskiya in maganar gaskiya ta zo sai ka gudu ka batta wannan wani rayuwa ne haka Zubairu yara ku yi da bayan katin irin wayannan ka duba mutumin nan ba irin sai mai targaɗe a hannunsa kawai ya kwaci abu ya fita da gudu dan me ba za a yi musu to kai baka san da rigimar ciki gwara ta waje ba wace irin rigima ce rigimar su da komai kabiru kaga imagine this waɗannan da kake gani na rantse ma da Allah da a ce mutanen kirki ne in sun zo neman arziki baki ne kana kallo da ganin su kaga baki ne da mutanen kirki ne waɗannan wallahi da jarin su za su zo amma na rantse ma da Allah waɗannan ba mutanen kirki bane in kun gasu kan ku ƙara ba su mun in mun gasu za mu ba su domin arzikin annabi ne kai kai ta ba su ka tafi ka je ga yanda jama'a ba ai bakin ku daya ka tafi ka ga yanda jama'a suke ne mu za mu ta bayarwar wannan irin magana bakin kai ka zo go to to to plus din ai wannan nawa ne plus din da ka dauka ba a je ka je ka a wanke a gidan in an wanke a kawo mu a je a je masa kwana ka plus kabir dan Allah ka dubo wannan ka dubo wannan abu kai wato malam wannan rayuwa sai dai addu'a kaji baka da ake ya kasuwar to madalla madalla idan kaga mutum ya zo na a rayuwar nan baya sana'a to shi ya ba babu irin sana'ar da mutum ba zai iya zuwa ya je yi ba kuma idan ka je kai za ta baka ci ta baka sha har ma ka samu kai wani sutura wannan gaskiya ne mai gida wallahi tallahi wannan batuna kai kai kake ka ga dai ita sana'a in musamman kana da jari babu irin sana da ba za ka yi ba to mu matsalar ka gan mu nan muna shigowa garin nan ta gabas muka shigo muka samu wa'insu ilmu yan yanka arjihu suka yi mana damfara suka sace mana kudin gaba daya haka mu shigo garin nan san ta tan ba mu da ko Allah wallahi tallahi haka mutane suke sai ka amince wa mutum sai zai yi cice ka ga da nan gurin ina da yaro sai ta buga su kawai Allah sarki Allah sarki karshe yaron da ya tashi eh kawai sai ya haife ni ya cinye min jarin sannan kuma ya je koma yana neman matata ne wanda daga kuma masu hankali ne da bayan da za a zauna a gaskiya wannan yaro bai kyauta ba shi ba hukuncin fa ka taɓa matar wani kai da ka taɓa matar wani a ƙauyenmu in zan wuce ana a masallaci ina ji wanda eh. ka dafa garwashi kuma ɗungurin kuma ne an ce in ka je ka ha'inci miji ka kula matarsa to ana kwashe duk wani lada da kake da shi a ba a ba mutum a ba mutum lada a ba mutum a ba mutum lada ashe ne mutumin arama a to kai kai da kana da wannan amma ka ban muke ta wahala masallaci bayan muna ta neman ai ina ka sai naka ai ai naka sai naka yewa eh a a a kana naka Allah sarki Allah biyu eh Allah sarki kai wato ita ne rayuwa wato sai kwashe kwashe na mutum Bauchi. <laughs> Ya ya. Tashi mu je na samu mana abin. Allah maka albarka. Tashi. Me na masa ne? To. A tare lafiya. Allah ya sayar. To ma Allah. A na yi mulmul kamar kamar kamar dan doki. A ce wani wani wani ruwa. Hau hau yi. Sai ka ce mun da daga garin da ake yaki. Ko daga garin da ake yaki muka da ko daga nake. ko daga libya na isa na isa ta isa ne isa ne tura kuran ruwa ko noma kawai ba na yi sai dai na tafi gurin ta na samu yan kudade na bayar ai mu kawai in zo in ka wani dirba fito ruwa garin nan mutanen garin nan da ba imani ne da su ba haka kurin ma ba taimako suke wai ka wani dannu ruwa zai Allah ya isa raka Allah wai wai ya kuce so mi ne wai ya kuce so mi ɗaya daga cikin ku ba shegen da ya sai koma inda ya fito ba wanda sai koma garin da ya fito a cikin saboda ya san bala'in da ya shuka a can idan ba mu yi sana'ar ba a nan ta ya za a yi mu samu abin da za mu saka a cikin Kari. da ku mu kari ka iya baki kawo dan ba ka ba fa baka isa ka sa ba a gaba ka da faɗa ba ka ne kai din ba kana son matarka ba amma kirikiri ta koro ka ka zo nan muka taru kai ba kwarto bane kai kuma barawo barayi dai barawo barayi dai ka ga wannan magana din mu rufe ta kowa yana da faɗi nashi da kan dan haka mu batta amma fa ni ruwa wala nan da can ba zan tura ba leka jahannamu ba hango kuwa shi ne tsirin shi garwashi ba dai har kai a a wallahi kin da rike annabi na ya ah. alhamdulillah Bueno. <laughs>

kayan miya za mu saya da nama da komai da komai kamar yadda ake zuwa a da da ce kayan miya ne wannan kayan ke bane ko to kiyasta a zuciya ko in sai na ɗari biyar za mu ci ribar dubu biyar a kowane zango da ina a kai can ya ya ya tashi in dai abin da na faɗa domin gama yin kuɗi. Ana nan za ka da da wuduci mu fara mun fara zari da gari. za a samu canji a gurin ku. ko za wanda za yi kuje mu samu abu wannan Na a rinka sa a rinka sa su a rinka masallaci rinka yi ina ji a rinka munafunta ta yawwa a shakunan Allah sarki ga shi ki bata ki ce ya ce a ba da janareta za a kai gyara to ina zuwa ban faɗa mata to madalla madalla ga mata maza ga mata maza yarinya ne hankali kuma Allah ya sa dace alquran sau'an ga shi. Kamiya ne ba wani fatin ne ya ci mai a kawo miki. Wai sannan kuma ya ce wai a ba da inji. Inji. Wai wajen gyara ne. wai karaman ko babban amma bari in kira shi ji Direkt tambaye shi karaman ko babban wai ya ce wai babban za a bashi jama'a ya leko ya dauka wanda za mu iya ɗauka wai ta ce wai ka shigo ka ɗauki injin wai ba wanda zai mai koma. A shigo ɗauka? To, yanzu ku za a yi da kama da ke je ki yari gida. Ya rike muku fa. Yanzu a yanzu a zuwa. ku ne muku fa. Ki ce yanzu nan za a yi masa uba hodi. Yanzu a gyaru. kin ji rufe kofar ta saka ta ta saka ta saboda barayi kada su sai muku sai muku iskanci shi kuma wannan tsinanan ya yi da wannan inji da uban nauyi kai jama'a Anji, ana kira wayanki. ki yi haƙuri kina ta kira na ina masallaci ne. Ina ka yi saƙo kuma da tikiran ka baka ɗaga ba. Wani saƙo kuma? Ka miya daga ka turo kuma ka ce a bada janareta shi ne ke ta kiran ka in tambaye ka babban ko ƙarama. Kuma kun bashi injin? Mun bashi ya riga ma tafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ga abin da nake so da ke. Ina jin ya samu mistake ne gidan da aka tura shi ba nan ya je ba. Ya kamata ku aje kayan miyan idan ya dawo sai ku bashi kayansa bari mu duba ko bai nisa ba ke je ki duba ko wannan mai karban janareton bai nisa ba ki sauri ta ina bi bawan Allah eh? dan Allah baka ga wani mutum da janareto ba yalo kai wallahi ban ga kowa a nan ba ta can fa a ban ga kowa ba da na to wallahi amma ki duba me bi ki ganshi shikenan hankalinki ya kwanta haba salamatu kin cuce ne yanzu me zan ga kabir idan ya dawo wai ki dawo baki da hankali wannan wani irin abu ne me haka haba da Allah idan ita ba ta da hankali ke ba ki da hankali har za ki ɗau inji ki bayar to kin ba da injin kin huta sai in ga wanda za ki kunna Allah tsautsayi ne Allah da wani irin tsautsayi tsautsayi ko shirme za ki ce wani tsautsayi ne haba ke ina kayan miyan ni ban yarda da kayan miyan ba ma ta za a yi da su daga gidan nan kaga malam da Allah ungo kayan miya ne ko za ka yi amfani da su ai talaka sai da kayan miya na gode Allah ya saka da alheri ka Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri matsayar kun sace kun riga ne ke ciki ya aka yi ya an yi dan wada ba <laughs> dakata wani yiwu ne tawa. Kai biyar Biyar? ƙarya ne. Shi ƙarya ne. Wai to ba su da kace ka kai ka karɓo dubu ashirin da shida. Wato su nan babu Allah In dai za ka zo musu da wa'azi Allah annabi ba za ka ci abinci ba. amma in ka yi cuta yanzu na za ka goshi kai wai kai a ina ka je ka samu wannan kamiyan zuwa na yi can na je ga wuce kofar gidan eh. kawai mai gidan ya kira ni ya bani ce in je ya ye ka amma dai amma dai kan bai eh, to ya shi kina ai yau kansa sani wallahi yau kansa wata kai mu kaga eh ai na ga kamata ai mu je mu nema amma ba wai mu nemi abinci wata bakin naka zaman a gurin na akwai hadari domin za a yi da'in yi waya ba kuma bayan zaman ma nan akwai hadarin yamma ta kawo kai ka san dai ba za mu koma da kayan daga wani gida ba ka je ka san ma to za mu bar shi haka ne ya lalace ba kuma mu je mu ci wata kasuwar ba kuma amma dai gidan mu ta zan kuma ta ba za mu ci karawar ba kyau ya kamata mu ci ah kyau ya kamata mu ci kawai mu kaje ka je kai sallama mutum mace ya lafiya zauri kan habika ka tashi mu je gina ba wannan ba yana dubu guda ba ni dubu guda na ci kwan dubu guda kai ka dubu kai ka dubu biyar ya dubu biyu ba shi ba shi ban dubu Yanzu na ji daidai. Allah wace. Ga shi ji mai gidan nan. Ya ce a bada da janaru ke za a gyara. Ai ba nan gidan ba ne. Ba nan ne gidan malam Isma ba? A'a ba nan gidan ba ne. Ina ga can gidan ne. Nan ya nuna ne. Na ce maka ba nan gidan ba ne. Nan ya nuna. Nan ya ce maka. Jira Dama da irin ku ake haɗa baki a ああ。 Joe. ai babu da jin mai dole shi shi malamin sai ne yi muku kenan zo ke kin tsoron da ne kike bani wannan tsoron wallahi ni yanzu kin daina bani tsoro kin daina nun duk wata burga take zuba saurata. Allah kuwa ba ma ki da sauran wani mutunci ko wani barbashi barbashin daraja ni a ido na da ne wannan asiri kika yi min na kuma gano cewa asiri ne duk wannan abin na riga na wuce shi ko kin ki ko kin so aure dole a yi shi kai da ka ka ji kai mazan ƙwarai ake wa asiri ba irin ku ba waɗanda suke ba da ci suke ba da sha suke ba da wanda za a ajiye amma ba irin ka ba bakara alal larurati me ba sai dinga bata lokaci na ina zuwa ina maka asiri asirin me zan tsaya wa anan ni din kai din ai wallahi ke wallahi ko ta girgiza kuna da magariya hmm. ni din nan wallahi ba kashin yadda bane ni kayan aiki gare ni gaban Julius Bega kuma wallahi abin da kike rainawa zabiran nan babu abin da bata kunsa ba duk wani arziki na duniyan nan yana ciki ke babu abin da bata da shi a ciki duk wani ko kake takama da shi in ma ta fannin zamanin ne ko Ali Basiti, farfesoshi ba farfesan da isa raina zabira duk inda kika nutsa kika ko a sarakuna wallahi tallahi zabira alquran ta fi karfi karena ta zancan bar menene a cikin ido man da ruwa Iska da zabira askin shine abin wani takama to baka ci a cikin ka ba ma barantana ka ce ka ba wani to menene na yanda ka yana wani asiri a nan gurin kai na ce. ni din kai din ai ko alhamdulillah mm. wallahi alhamdulillah ha wallahi tallahi wayo wayo ina tausayin fatirin sallah <laughs> isa eh. idan kika yi wasa zan danne ki in miki shashawa da karfin bala'i dama baki da ita wallahi na ga da ba fa da bamu sani ba kaga da yan uwana da dangina da ganina da ni kaina kowa ya riga ya sani asiri fa kai mun fa ka raba da masoyana ka zo ka shiga mu fa irin mu fa dan ka sake ni fa wallahi tallahi mata irin mu ba su akwantai wallahi kuma idan za gwada bismillah ni da kai wallahi kwarai da gaske au kana ganin wasa ne dan Allah kwarai da gaske haka din da kake rena an gaya maka a haka to ko za a jarba ni a gani race me haka dan Allah ke dan Allah a ke a jakan nan dan Allah dan Allah

shi ne ba ka sakon kawo eh kuma ya ce wai a bani janareto za a kai sabis saboda zafi in ka janareto za kai sabis saboda zafi ni zai ma kirshin tsiya ya da da busassun kayan miya saboda kan na kama hanya in tafi to wallahi bai isa ba ba wanzan yake ba ko sakin wanzamai yake wallahi bai isa ba makirci na domin ya fi nasa wallahi wallahi tallahi akan haka na rantsa da girman Allah askin ma wallahi ba zai dinga yi ba ba Allah da Allah kana da aure ni ba ne ma an ci nan ne ba dan gari ba Allah wai menene ne na am menene Muhammada Rasulullahi sallallahu saura ina ina inji ina ni fa kane na mun hankali da ka saura ina inji na dole dole ta injin menene yaya za ka aiko min da kayan miya kwana ma babu a ciki ka kawo min ka zo ka ce min wani kana tambaya ta wani wani ina inji ina inji ni za rena hankali saura ana ga yaƙi kina ga ƙura na ce ina inji na injin wutan mu mm, da muke ajiya nan gurin ka mai da sa'ura yanzu na gamu da wani saurayi da inji a hannu irin na gidan nan kuma yanzu na zo gidan na gaba injin nan ina magana kina kina magana kayan miya kai dakata dan Allah kar ka mai da tafi kuwa kuma kar ka daina min hankali injin ka aiko da kayan miya ka ce a ɗauka wai za a je a kai shi gyara a kai shi gyara a tafi da shi gyara ka zo kuma ka daga tambaya ta inji saboda baka da kunya ni kai din ala ala tu idan ni na ce Allah ya tsina da ƙarya ah. Allah ya tsine bai karya ba kai ka aiko ba kai kai la ilaha illallah muhammadar lahi sallallahu alaihi wa sallam kai ina a cikin ganin hankali zai zo ne kan wani rinin hankali wani ya haifa da ciki ya kamo shi kayan miya Ina taɓa taba ganin bala'i ne wannan wai duk cikin mu ni kadai ne mai sa'a kowane shege da ya fita wanne ya ce an kwace kamiya wanne ya ce an kusa kama shi shi kenan ni ne kaɗai kenan na fi kowa wayo ko me ya raina hankali ni kana bani mamaki wallahi tallahi da an taba ka bani bi ce sa sa sa sa me sa me ki ita ka ji sa in dai kan magana kayan miya ne da kai ciya kai je kai canji ka dauko inji ka bada kayan miya wanda ka kawo ba ka ga zan nawa zan shi? injin din na ko dubu ɗaya ba zai can banza. Eh, na hankali. Na tabbata wallahi da za a yi caje sai an ji kunya. Ya za a iya riko sai an ji kunya a gurin nan. To ai ma. Ni ne nan. Ka turanci. ni zan ta kowa. Caje ni, caje ni. ba ba da ba. Hankali ba, Tas! sisi ba ni da shi sisi ba ni da shi ya kuma sai ka cire mu hula dan ah! bai bauje su suka je kudu mm, saura ka tafi na saura takalmin ka kalmin na eh ya za boye koyi kudu a cikin takalmin ka san ana boye kudu a takalmin ko kana son kwanciyar hankali fa ka cire takalmin nan gashi gashi gashi mm. a gani ba kuma ya ciki sai daya ga shi Allah ya taimake mu ga dan kai tsora kai na gama ka gama to sauran za mu caje kai yanzu kuma ni cajin polis zan ma zigidir za ka yi aje wandan ka da rigar ka kai haka kai mun me caje to baka isa ba wallahi yes ka mure ka mure na muke wallahi shi an caje wallahi wallahi wallahi sai an caji wallahi sai an caji eh, to to sauna taje taje kai wallahi sai wallahi kuka latsa mai sai na sai an caji wallahi sai an caji wallahi ya san Allah wallahi sai an caji wallahi sai an caji ni ba kai ni ba kai wallahi da su na wallahi da su na kudin matata ne ta dan aje zan fito sai ne ah. na danne su ku sasanta ni na kawo da gona kai kai ba na taimakon naki ba na so kar ki ƙara ki indanta ni duk afirka kar ki ƙara taimaka wani amma wallahi duk inda kika san kin sai da janareton nan sai kin je kin dawo da injina baki isa ba wallahi kin ji na biya mace wallahi tallahi ba siyarwa ne ba ah. amma tabbas in dai na ga wanda ya zo ya karbi injin a cikin gidan nan wallahi zan gane shi wallahi Allah ni ba laifi na bane ki daina wallahi ki daina rantsaran tsan ƙarya ki daina rantsaran neman zanibi duk abin da nake a cikin gidan nan duk abin da nake shikenan an fara bin kayana ana saidawa yanzu an sai da inji nan gaba har ta tagiyu na kaf har asake na karshen da babu wacce zangani sayarwa zaki ya zan yi ɗiban maka in saida maka da gangar zan shi fa ya zo ya sallama ya ce ai kai ka aiko shi fa waye wallahi in na gan shi zan gane shi wallahi barawo ne shi in baki sayar masa ba zai zai zai dauka ke kinga ki san Allah kinga injin nan fa ije auren ki gaba tana tana daure jikin injin nan eh? wallahi in har ba ki dawo da injin nan ba alquran aure gaba ɗaya yadda injin nan ya tafi haka ke ma alquran zamu rabu ha ba. akan injin saboda Allah sai kuma sai auren mu igiya auren mu ta tsinke dan Allah dan annabi kai hakuri daga zauna saboda Allah nan da da farauni ya bariki eh farauni ya bariki mana amma farauni to mun ban da farauni ya bariki wacce mata ce matan kirki ce take sai da injin mijinta wallahi ban tabe maka sata mani tunda nake a cikin gidan ni kyalen ne da rashin kunya ta wallahi zaki kawo ba ki daina taurin kai ki maida kuɗin nan ki ce ki wannan an mai abu ya ga mai kaya ya gano abinsa to yanzu ina zan samu wannan bawan Allah ni wallahi in na gan sha ido na san gane shi amma ni menene wannan kawo kan kawo kan me kawo kan ah. ina sani ki ki janareto kaga auren ku da ba ki bi ki wallahi sai kin janareto nan to ne yanzu ina bi janareto ne yanzu ina zan samu janareto nan da Allah za ki bi janareto gida ko za ki bi janareto gida ba Alƙur'an ta. Eh wallahi abu ta. Haba dan Allah. Haba dan Allah ka kasance mai haƙuri. yayin da ake baka hakuri dan Allah da annabi wallahi Allah ban sani hakuri ga barawon bariki wallahi hakuri ga barawon zamani ni ban sani bane wayyo amma dai kai wallahi ka ji kunya ka ji kunya wallahi a ce ka dinga zuwa tsakiyar mu a rasa wanda zai mana tata sai kai sha sha sha to me kake so yanzu in ce ka dinga kafaran nan amma dai ka sai ba ita ta baro da da daga gida ba ko mu a cikin mu ba barau to ni an ga ma sata ce ta sa na fito daga cikin gida mu duk ƴaƴan malamai ne saukatar qur'ani 46 baro gidan mu ba sai da sauka qur'ani 46 gaskiya ne dan ba'ura eh to ka sauke littafi daga kan gada ka sauke qur'ani daga kan gada dama ko daga kan kwabat karfa ka zage ni karfa ka zage ni me dawa ne ni ranka jide to wannan kuɗin fa nawa ne kuɗi na ne da na tara za a kai wa yarinyar da nake so zan aura lokacin bai bar dalilin barowa ta gare aka je aka shiga aka fita aka dan daga kuma lokacin bai wani kaji makarecin banza makarecin wofi sha sha sha in ban da ƙarya da za ka kace a zuba cewa kai kuɗin matar ka bane da wadda wanda nake so da matata ba duk ɗaya bane ba ba ga kuɗin nan ma suna hannun ka na hannun ka ba ka rena mana wayo ka ga duk cikin mu nan ba makareci ba ka gane ko ba makaryaci a cikin mu za ka rinka mana ƙarya ni kake tawa makaryaci an gaya maka ka san Allah a ka ka ka kai bari fa bari fa a kai bari fa labuwa haba dalla haba kai ma ka ka bi cikin ka haba dalla kana kidan mahallan nan yanzu kamar da ni kamar da ni ma kamar da ni shagon ibola ka ruwa ka ruwa wanzan na'am kawo wato na zo ne na daɗa haƙurƙurtar da kai na baka haƙuri game da matsalar da ta faru tsakanin ka kai da matarka kuma ka sani sufa mata a lokacin da kake so su yi abu to a lokacin suke daɗa lankwashewa to kai haƙuri wannan bai kai ya kawo ba ko kuma bai kai abin da za a ce an rabu ba haƙuri fi kauna haƙuri duk inda ake haƙuri a zama irin na aure aka same ni ai an gama yarinya kamar kamar yar gidan dan masani duk abin da mutum ya yi bai iya ba to yanzu dai wannan batan inji ka danganta shi da saki idan bai dawo ba injin kenan ko to kuma yanzu idan an dawo da injin fa ya za a yi wasallam wa kitabi shikenan inji na dawowa ita mata da ɗakin mijinta inji na dawowa to ita ma ta dawo ɗakin mijinta igiyarta ta dawo Mariya Allah na tuba dai saboda Allah da annabi ni ai ai na ina da hakuri kawo duk abin da take yi babu fa wani wanda na taba kamo ka amma dan me kuma za a kuma mu sata zamani to ba matsala yanzu ni zan je in same ta duk yanda za a yi za a san yanda za a yi a kukuta a dawo da injin nan in ma wancan ya tafi ya shiga ya salwanta to za a siyo wani makamancinsa a da maka da shi yawwa yawwa to in aka yi haka an zauna lafiya duk wani abubuwa da take yi na baya ai ban taba zuwa na kamo gara ba yarinya kamar dan gidan dan gidan dan masani duk abin da aka yi ba iya ba ita dai ta ta ta, komai kai din na haɗiɗiya wannan dan menene kuma abin su ya kai ga satar bariki yayi a da fara ɗaukar kayan ana sayarwa yanzu dai zan ƙara baka hakuri akan wanda kai na za a je za a san yadda za a yi kuma san sallan ga malam masallaci da za ka yi ka bari tukunna. injin ya fara zuwa tukunna. idan ya zo sai a siyo komai da komai ma za a san ba a ciki a kamun ya zama ƙarfin ya zama tsarkin maza kenan ba haka ba eh? ya zama kama kame ba kama kame Allah in Allah ya yarda aka ce kuma kenan ba sai ka yadda Allah in ya yadda shi kenan an gama magana ba hmm? wannan

wa alaikum salam gaskiya aboki na ili kana da matsala wallahi a cikin wannan maganar har yanzu kai bata wuce a gurin ka ba bata wuce ba kuma dai kai ka san dai ai ba zai ace da kuɗi a guri na ba mm, mm, mm, a ce kun shiga wata matsala ko ta yunwa ko ta wani abu da yan kyale ku ina kallon amma kyale mu to kuma in na tuce kuma ni me riba ta kai na fa na tuta. kai ba wannan za ka gaya min hankali na kwanta ba ce mun za ka yi ka yarda mu caje ka duk abin da muka samu a jikinka rabon mu ne shi ne magana amma ka zo karshen da ka sana ta ba azan fa ba na ji ba na ji sosai na ga alama ka ce na ga alama ma mahaukacin banza mahaukacin da ni kake abi alaikum salam a ah, kaga hmm? ni da mata suka zo ni kuma dole in zauna idan kana so alƙadarin kai kai to ka hada sabbin ta mata a a to ni to ni fa dan kai dan zuna na zo je ka kai ka dai gidi na wuni ina gajiya ya gida ya yara ya iyali ya jama'a lafiya kalau wallahi um da Allah malam muna tambaya ne eh. da Allah canji muke so kaga tun ɗazu muke ta yawo a garin nan mun rasa inda zamu mu samu canji. Canji kamar na nawa? dai yan dubu dubu ne ke so da su a dan canza mana su su koma yan dari biyar biyar saboda wallahi biki muke da shi ne. Eh wa. Ani tun da kuka zo nan ne gaba ɗaya wallahi birki na yi tsinki. Za mu samu ɗaya. Sai dai faki haƙuri. Ba yawa ashirin da shida ne. Okay, Ba damuwa ba ah, Ya sunan taki. Sai ba. Kuma gashi gashi ba ni da fan nan ba ba da fan. Haka da wata nan Allah. zarki. <laughs> <laughs> Kai. La ilaha Mai nama. Ni fa gajiya ma yau ji nake ta yi wani irin kadan da ni. Duk yadda za a yau din nan. Ai shi ma na mutane dan wahala ne. Haka. Eh dama dole ka wahala. Ka wahala kuma sai ka samu ka je ka huta. Haka. Eh ka share gumi ba? Yauwa. Ai ni yau din nan da kake ji da gani. Eh. irin dogon baccin nan zai idan na kwanta sai ne sai ne awa arba'in da shida ina bacci awa arba'in da shida alƙur'an wallahi sai ne awa arba'in da gaskiya ne lalle ka gaci. an a ai akwai takarda ba ruwanka kai ka sai mu a kudin ka kona shishigi da da eh? shawarar da zan ba ku eh. ya kamata ku samu guri ku kama haya eh. saboda kaga ba zai yi ku dinga zama a garin nan ba ku da kudin da za ku zauna ba eh wallahi akwai matsala wannan shine shawarar da nake son ba to yanzu dai daga nan gida nai zan samu yan uwan na duk abin da muka tattauna muka ga ya dace na da sai ma magana yauwa kaga ko ni yanzu zan kira malam ili dillali eh, eh zan gaya masa abin da halin da ake kawai in dai mun gama duk abin da aka yi ko ba su zo ba ni zan zo ce sai ka kama mana to shikenan eh wallahi na gode fa sai na sai na dawo Rural, eh, wallahi. Wato a gaskiya fi sabilillahi zaman nan da muke fa akwai gyara. a ce kullum bayan da za a yi mu samu abinci karo uku da safe da ranar da yamma sai dai mun burin fujima a kai a ga shawara mana in kawo ko da dai ba za ta muku daɗi ba eh. Allah da ma za ta yi daɗi ni abin da na gani ya fi dacewa shine kowa ya kama gaban shi duk abin da mutum ya je nemo a ruzun shi ba kawai ma iya kawai muna zaluntar kanmu muna cutar kanmu dai babu amana a cikin al'amarin bikari karkace haka wannan zama fa da muke yi fa mun riga mun zama yan uwa fa tunda muka taho muke tare yanzu yan uwan ta ma ta fi irin a ce wai a ta koma jini guda a to gani ne da zalunci a cikin zaman aiki gani ne akwai cuta a ciki tunda babu amana babu yarda kawai kowa ya kama gaban shi kawai to amma ni abin da ke bada shawara kafin a ce mun yanke wannan hukunci da kowa ya kama gabansa ki tuwa mu zauna mu shiru mu ga idan akwai wata ƙwarka a tsakaninmu mu ga ya za a kushe ta kaga sai a zauna lafiya da an zama duk mun zama gindide yanzu to in dai maganar gaskiya ne in dai ana so a haka to lalle lalle sai dai zubairu idan ya yarda a caje shi tunda ba zai yiwu duk abin da muka samu mu bashi ya ajiye she cutar mu yake ba kai kuma babban banza ka ɗaure mishi gindi sai ya cuce mu kai ja baki kai shuru a'a ba wai babban banza ba ni abin da zabairu yake kullum nakan tsaya in shiru ni tunani anya zabairu ba aljanu akan ka ba ka taba gama gama kuwa shi da ma kai shiru ba ka gaya mana ba a'a na yi shirar da ni in akwai aljanu akan ka ka kawo wani abin cire maka ya kaga ni tafiya zan yi je in muna kawai kun arata ni kun ga tafiya ta ji ni gidan gudu an babba ni kuma nusa ban karba ba ina kan wani abu jan baki jan baki sai dan gidan bara ki ta da gaba kike ka da shi me ba ka ba shi da shi da kai da bara da ka san ruwa abokiti da ka san ruwa abokiti

ka gani ashe eh, ya ashe yau yau yau gidan ka jirin fa wato zubairu hmm? sha'anin ka sai Allah kwakwalwar ah. ka tana ja sai ma ba kuɗi in banda ƙarshen banki ba abin da suke Allah mazubiya mazubiya wai ga mazubiya a yobe kai yobe bai kan biyar biyar ba kenan ai ka dana yobe wai da ka san wasu ina zaune na dan <laughs> wannan wasu yan mata suka taho suna hango ni suka bukacin ba su canji sai da ne musu kwangen dubu hudu ye billahi lazi zubairu kwangen hmm? dubu hudu tas billahi lazi kaga eh. kaga zubairu mu je lahira ji jahannama ba hango ka ba to garwa shi ne dalle ka to wallahi riga ta rigar ka ai ba inda ka taka sai na taka kuma ni da kaiwa igirmu wani to ni da yanzu abin da nake so da kai al'amuran mu na canje-canjen kayan miya da ɗiban kayan mutane fa jama'a sun fara ganewa. Eh. A Buhari rediyo ta ɗauka. Kuma ka san matsalar birni? In dai abu ishe ga rediyo fa to kowa ya ji. To kuma? Wala kowa ya ji. Dan karaɗe ko ina ike yi da wanda ma bai ma cancanci iji ba sai iji. Kwarar kuwa. To, yanzu me ya shawara? Abin da ke ganin za mu yi? Hmm. Hannu baka hannu kwarai za mu koma. Allah Allah mu samu mu hurin fujimar da zamu samu kuɗin da zamu kama gidan haya ai wannan magana ni ta daɗe a raina saboda yanzu abin da za a yi yawa a kuɗin ka kawo dubu goma saboda kai da ka haifi ni a'a amma dai kuma dai ai mm, mm, mm, ni kai ka ja ni kuma yanzu nake na wajen rabar kai yanzu aka haifi ka eh wallahi a kanka ai yanzu aka haifa to ai shi shi ita dukiya ba ruwanta da tsoho ba ruwanta da yaro eh, a ah! eh, mu daidai mu daidai lahir mu je lahira da leka hannun ba hango ka ba eh. to garwa shi idan zan shiga sahun ceto nawa na annabi <laughs> sallallahu alaihi sallam amma ka ka dina sata eh? ka dina sata wa yake sawa ayi a da kuma ya ga ma ha Mai nama, me yasa baka ji magana ne? Ka ke min jabin kuɗi na farko na haƙura na dama kunni ka kai mun na biyu na dama kunni yanzu ka kai mun na uku gashi me yasa baka jin magana ne wannan wale ce kudi mai kalmai wallahi na rasa wanda yake kawo mutum kai makaho ne kana ciniki an baka kula da abin da ake baka kaga wallahi idan ka ƙara kai mu jabin kuɗi wallahi sai na sai ka sanda wallahi sai na ƙara ka wallahi sai na ƙara ka sanda Allah ya

hadisin da Allah da annaba ya kai ma kai kuma ka je ka je kai mun gaban kulli insha Allah na gode ta Assalamu alaikum alaikum assalam me nama ah. mm. a bada nama nan nawa za a baki kamar ya na nawa ni kawai ka yanka min na tafi kawai na nawa ai ba wani abu idan shigo bayan sallar magarba ni da zan ce ko ni dai ka yanka min na tafi sauri nake jira na aiki in mm. ladidi ladidi a ah, a ah, ah, ladidi <laughs> ta yi amma akwai sauran yunwa a jikinta. Eh? Yunwa a jikinta amma da ta Ana ga fata malam ni ina ina ina ga tinken nan. Tinkiyoyin nan ba wai ba sai wada mulki ba. Ba sai wani kiba. A sanar ajib a gida. A zube. Eh inda ka san kifa. Ta sama ake jiho masu? Ah ah, kawai dai <laughs> ina son in ga kukuna samun ci gaba. eh shi sa na kawo kai gaskiya ne gaskiya ne to inda kana so in karo eh. wannan tinka na sai ta naira dubu tara a ba sai ba kuɗi hannu ba wallahi ba sai dubu eh! <coughs> ba sai dubu to sha biyu ba zan siya haka ba nake to da shida eh! bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ga dubu goma sha uku na siya to hidima in je samu wani abu eh gaskiya ne ai ni ina son ga mutum ka san albarka abu Allah sarki gaskiya ne wallahi tallahi wallahi ne ina buƙatar in ga mutumin da yake neman neman eh! wallahi tallahi ina neman ka na ya riga sai ya yi kawai na gode Allah ah Allah wai Allah da ah kai Assalamu alaikum. Wa alaikum Wa alaikum Yau hajiya. amma fa ban gane ka wato ranki daɗe ni ne ɓarawon da ya zo ɗauka miki dinki a ɗazu bayan na zo na ɗauka aka siya ka samu na je kasuwa na kai ta kasuwa masu saya suka saya ta dubu goma sha biyu to kuma ni a lokacin da na zo satar na ya da kuɗi na dubu ashirin har da hudu to ne ke wanda za ki afuwa ki min afuwa ga kuɗin naki wayan nan ne kuɗin naki in Allah ya sa wayan nan kuɗin na sun dole jama'a za ki gansu ki fito mun da su ne ki fito eh ni dama ne na ma tuba ma na tuba ma na na daina sata in ban da ma tsautsayi yaya haka kullum zan zo tsohuwa kamar ki tsohuwa tsohuwa in mutu wannan ban iya sata Allah na ne. ai dai dama kullum roƙon Allah nake Allah ya bani eh. kuma gashi ya kawo min shi har gida sannan kuma ka dawo yanzu ka ce in baka a'a ai ki fahimta ku dama wannan satar da ne ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe da wancan da wannan duk ba zan baka ba haihuwa aka yi mun ne shine abin da isa to da aka yi maka haihuwa me ya hana baka je ka kai ragon an yanka ba ye eh a haka yi tunanin cewa in dawo maka da wannan kuɗin kiwa Allah kiwa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuɗin nan ma na ga miki ba ne? bane na matata ne shi ma wannan dan Allah ki bani mai mata kuɗin da ka koma ka je ka gaya mata ka ce da kuɗin ka zo sata kaya da kuɗinta na kuma karbe da kuma wanda ka zo ka sai da min na duk na haɗa na rufe ba zan baka ba da haka in za ka fita ka fita idan kwa ba za ka fita ba zan yi maka ihu jama'a su zo su ruburbuɗe ka a banza ni kuma billahi lazi in baki bani wannan kuɗin ba abin da kika shekara kusan tamanin rabanki da shi zan miki wulakanci akan sa yanzu yanzu nan billahi lazi idan ka kuskura na rike ka ba za ka iya kwacewa ba za ka fita ka ban min ko kuwa na sai kin ban kudi na to jirani jirani za ka tsaya mana dan yan hakunci in raba maka kanka Salamu alaikum salam. Sani ina wuni? Ina wuni? Ina gajiya. Um, daga nan gidan ne wannan mai kallon nan gidan? Ta turo ni na ta sai kaya a waje na. To babu canji. Sai ta ce min wani canji. Canji dubu ɗaya. To bari duba ina so. Thank you. ce mata ɗari bakwai ne aka samu idan na samu ɗari uku zan aiko mata me ke sayarwa ne wannan kayan gwanjo da irin na yara kayan gwanjo sai ba na siyan kayan gwanjo da dai sababbi ne a'a ba na sai da sababbi amma idan kina son sababbin za a iya kawo miki a za ki kawo mu eh zan kawo mu insha Allah to shikenan nagode a hanto sai a yi yau barauniya barauniya kawai ko a duniya an taba an taba ka eh billahi alazim na sai na sai da zan zan yi da ku Allah wallahi dan gidan barauniya ne kai ma na sai ana gani ai dan iska mara iska mara mutunci haka ke yi ki da ki da kuma hukunci ba ba samun nake ba kai da wa sai tafi kace kana ta bambami kai kadai ni da wata tsawa ne na ɗauki rago na je kuɗi na gurin sai da je kasuwa kuma abin a ba a ma'adalci ba ka koma lalle lalle sai an baka kuɗin ka ina zan kuma daga abin arziki kuma shi kenan kuma ina zan kuma gidan matar ai ba yin ragon akai ba ya ake ka san da sana'a ne ai sata ne na sata eh ka je ka saci rago kuma ka zubar da kuɗi na ji zan kunci tingiyar na kunta ga ma ashe akwai kuɗi aljihuna dubu ashirin da hudu dubu ashirin da eh, hudu ashe sun zube a gurin na tafi kasuwa na je na kai tinkiyar aka siya dubu goma ko sha uku inna lillahi bakin ciki da ya tsaya min nan. na shafa na je ba kuɗin dan kar ma kan mai bai tinkiyar ya gani na sai a mutu a kai mana kai kai kai kai kai kai da ta ci gida ai wannan ya wuce ai gari ta ci wannan gari ta ci wannan shine ake cewa wai taure ya je barbara ya dawo da ciki wallahi tallahi ai wannan har haihuwa ma yayi inna lillahi wallahi tallahi ne kuma da rashin mutunci da rashin kunya kana tafa sai bambami kake yi sai ka ce to wai san me yake faruwa wani ruwan da na maki mace shi nan ko me ne ne da ya je ne mu <laughs> eh amma wannan abu ya min dadi marasa mutunci kun mun rashin mutunci kun tafi kuna murna gashi nan Allah ya saka mun wallahi na ji dadin wallahi abin au au au amma kaɗan yarinya ne ni kake ye to billahi al-azim burin gama dan dai kawai dan dai ka ɗauki mutane mahaukata ni kana bani mamaki wallahi ƙarya zan maka hauka ake zaka ce wani kawai ka zo ka kai dai in kashe kuɗin nan fa kai kawai ka gaya mu ya za ka ɗauki tinki a gidan mutane kuma ka koma wajen wai wajen wani kuɗin ka ya faɗi wani ce ma ba ƙarya ne maka ba gargarin daukan tinkiyar ba rago ba ne tinkiya ce na zub da dubu ashirin da hudu a wurin aljihuna ya faɗo na je kasuwa aka sai tinkiyar dubu sha uku